Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar har ma da niyya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Mayu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. To Sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya fita ƙararraya ya musanta cewa ya matsa wa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI lamba ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gayyaci jakadan ƙasar turkiya bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban ƙasar suka lakaɗa wa masu zanga-zanga duka kofar ofishin jakadancin turkiya farkon wannan makon kana hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani sakamakon bincike da ya nuna cewa kimanin matasa miliyan 1.2 ne ke mutuwa kowace shekara kanin labaran kenan aka ji ƙungiyar jibuwis ta ahalus sunna a najeriya ta ƙaddamar da wani kwamitin noma don taimakawa matasa wajen dogaro da kai ko wani irin aiki kwamitin zai yi kuma za a inganta yadda za a yi noman ta yadda zai ba da sha'awa kwarai da gaske ba ana noma ne kawai saboda a ci abinci ba kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wadda zai ba mutane kudaden shiga Haka kuma masana na cewa tattalin arzikin Najeriya yana inda yake a yau saboda ƙasar ta dogara ne kawai akan. Mun dogara kawai akan Lagos ta hanyar VAT, uh, Rivers ta hanyar mai, Akwa Ibom ta hanyar mai, Bayelsa ta hanyar mai, Delta ta hanyar mai. sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda jimmai ali za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran shugaban amurka donald trump jiya alhamis ya fita ƙararrai musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi lamba ta kawo ƙarshen binciken tsoho mashawarcinsa ya kuma nemi sanin fa'idar mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaƙa tsakanin ofishin yakin neman zaɓensa na shekara ta 2016 da rasha da nufin yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ya amsa wa wani ɗan jarida cewa a'a a'a tambaya ta gaba da ya tambaye shi ko ya buƙaci daraktan hukumar fbi na lokacin james comey ya dakatar da binciken da ake gudanarwa kan mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa michael flynn da aka sallama a ganawarsa da manema labarai ta farko tun ranar goma sha biyu ga watan afrilu da ya gudanar tare da shugaban ƙasar colombia juan manuel santos da ya kawo ziyara Trump ya musanta cewa akwai wata hulɗa tsakaninsa ko ofishin yakin neman zabensa da jami'an ƙasar Rasha da ke da ikon faɗa a ji. ya ce ko makiyana ma sun ce babu wata hulɗa tsakaninmu. Trump ya bayyana takaicin cewa batutuwan da suka dabaibaye fada White House suna rauni ga haɗin kan ƙasa. Ya ce, ina jin yana kawo tsatsaguwa, ina jin kawunan al'ummanmu ya rarrabu sabili da wannan da kuma waɗansu dalilai da dama. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gayyaci jakadan kasar turkiya bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban kasar recep tayyip erdogan suka lakaɗa masu zanga-zanga duka kofar ofishin jakadancin turkiya a farkon wannan makon wani jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce jakadan cedric kilik ya gana da mataimakin sakataren ma'aikatar thomas shannon a jiya laraba kwana ɗaya bayan da tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka hazan ward ta ce tashin hankali ba shine hanyar da ta dace a mai da martani ga faɗin albarkacin baki ba muna goyon bayan 'yancin al'umma a ko'ina na bayyana ra'ayoyi da kuma gudanar da zanga-zangar lumana ta ƙara da cewa muna sanar da gwamnatin ƙasar turkiya damuwarmu da kakkausan lafazi sanata john mccain na jam'iyyar republican shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisa ya ce yana son ganin an ɗauki mataki mai tsauri ya shaida wani shirin tashar talabijin ta msnbc da aka yaya ta jiya alhamis cewa ya kamata mu kori jakadansu daga amurka ofishin jakadancin ya ɗora alhakin tashin hankalin kan ƙungiyoyin da ke da alaƙa da jam'iyyar pkk ta ƙasar turkiya da cewa sun tunzura amurkawa 'yan asalin ƙasar turkiya da suka taru domin yi wa 'yar erdogan gaisuwa jirgin saman yakin kungiyar kawance da amurka ke jagoranta ya kai wa dakarun da ke goyon bayan siriya hari da ke ci gaba da keta yarjejeniyar daina tashin hankali a wani yankin da aka keɓe kusa da wani sansanin sojin da ake horas da mayakan siriya kakakin rundunar soji ta tsakiya major josh jacks ya shaida murya amurka cewa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin siriya sun kafa wani ayiri a arewa maso yammacin sansanin da ke altaf da motocin yakin Siriya da motoci masu silke da makaman atilare da kuma manyan motocin aiki suka fara jera motocinsu suna shirin yaƙi. Jax ya ce rundunar haɗin gwiwan ta yi ta shawagi na tsawon sa'o'i a sararin sama har suka harba roka a ƙasa na gargaɗi amma suka gaba da jan daga. Dakarun haɗin gwiwan sun kuma yi amfani da hanyar sadarwa da aka kafa tsakanin Amurka da Rasha su ga ko Rasha za ta iya jawo hankalinsu su janye daga wurin amma duk kokarin da rasha ta yi sau da dama bai canza lamarin ba bisa ga cewa jacks amurka ta kawo motocin yakin da kuma buldoza biyu hari duk da haka waɗansu dakarun siriya sun ci gaba da zama a yankin da aka haramta ci gaba da tashin hankali ya kuma shaidawa murya amurka cewa suna kira gare su da su janye daga yankin ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani sakamakon bincike da ya shafi abin da ke kashe matasa a duniya binciken ya nuna cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne suke mutuwa kowace shekara kwatankwacin mutane dubu uku a kowace rana bisa ga binciken hatsarin mota shine kan gaba a jerin sanadin asarar rayuka waɗansu sanadin kuma sun haɗa da cutar da ke hana lumfashi da kuma kisan kai rahoton ya nuna cewa abin da yake yawan janyo asarar rayuka ya bambanta bisa ga jinsi ko shekaru ko addini bisa ga rahoton samari 'yan shekaru goma sha biyar zuwa sha bakwai sun fi fuskantar barazanar rasuwa ta haɗarin ababen hawa fiye da 'yan mata ko ƙananan yara maza a afirka kuma ƙananan yara sun fi fuskantar barazanar kamuwa da ƙwayar cutar hiv yayin da 'yan matan tsakanin shekaru goma zuwa goma sha hudu suke fuskantar barazanar kamuwa da cutar haƙarƙari saboda shaƙar hayaƙin murhu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla Ƙungiyar Jibwis ta Ahlus Sunna a Najeriya ta ƙaddamar da wani kwamitin noma don taimakawa matasa wajen dogaro da kai. Daga Abuja, Nasir Adamu El Hikaya ya haɗu mana wannan rahoto. a wani abu da ke nuna ƙara sauya hanyoyin samun kuɗin gudanarwa a tsakanin ƙungiyoyin addini a Najeriya. Ƙungiyar Jibius ta Ahlus Sunna ta sanar da komawa gona daga damunar banana. nan. Ƙungiyar wacce takan samu tallafi daga taimakon mutane musamman ma a masallatai inda tun farko ta ƙirƙiro wani shirin tallafawa marayu da miskinai ta hanyar sayan kati da akan tura daga naira ɗari mai suna Manara a halin yanzu ta ƙaddamar da kwamitin noma don dogaro da kai. Kwamishinan kuɗi na jihar Gombe da ke arewa maso gabashin ƙasar Alhaji Hassan Muhammad shine shugaban kwamitin. A inganta su kansu amfanin gonan da ake fitar da su ta yadda ba ma kawai da za a ta'ammali da su a cikin ƙasa ba har ma yadda za a fitar da su zuwa ƙasashen waje. Wale Johnson ya nuna yanzu za a ja nemi filaye kenan na noma za a ci gaba da gudanar da wannan a bangaren jihohi ne ko ko misali gona ɗaya kawai za a yi a madadin ƙungiya. Filaye za a nema a ko ina mafi yawanci ma zai zama filaye ne wanda dama ba a noma su saboda haka kusan duk abin da aka samu ƙari ne akan abin da ake da shi yanzu kuma za a inganta yadda za a yi noman ta yadda zai ba da sha'awa kwarai da gaske ba ana noma ne kawai saboda a ci abinci ba kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wanda zai ba mutane kudaden shiga kusan kowane jiha kungiya za ta nemi filaye za a bata za ta ba da dama na mutanenmu wayanda suke sha'awan aikin gona da kuma yaranmu matasa wayanda ba su da aikin yi su ma za a tsara su kowa zai samu abin da zai yi a gonakin nan nan don rage kuncin tattalin arziki kungiyar ta kafa wani kwamiti na zakka da sadaukar da dukiya dattijin malami abdulwahab abdallah shine shugaban kwamitin kuma za mu ga kokarin mu gan cewa isa da wajen hanyar marayu da wanda kuma suke bukata don a rage ficinan talauci da ficinan halin da muke ciki da shan kwaya da kashin wando da duka ya koma kasa ina sababar mana ficina. Da zarar kafa ma wannan kwamiti shi sakataren wannan kungiyar har ya ba da wakafi na gidan da yake da shi a Kaduna Road nan dab da Abuja kenan. Wannan me yake nuna ba bangaren malamai da sauran masu hannu da shuni. Ina sai nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam bamji taba ba da zakaba ba shi da shi amma yi wakafi kafin bari duniya. da wannan wakufin ahlul baiti suke ci a ciki sauran kuma arge ba fukara sauraka duk malamin da yake da hali shi mai fito da shi ba ce malami kullum shi ya zama nan albarkacin dare juma da maula shi mai tsaya inda yana da shi shi mai yi wannan wakafin Shugaban agaji injiniya Mustapha Imam City ya ce matasa da ke agaji za su fi cin gajiya, inda ya ce gwamnatin Najeriya ta buɗe hanyar ribar noma. To wannan tunani da gwamnatin tarayya ta yi ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari babu abin da za mu ce da ita sai addu'a kuma muna masu goyon bayan ƙage boda muddin shigo da abincin da zai haifar mana da matsala wallahi ba mu goyon bayan shi mu noma abin da za mu ci har mu samu mu yi rara mu fitar da shi waje don mu samu kuɗin shiga. Duk wannan nazari ya biyo bayan wani rangadi ne da ya kai kungiyar akasarin jihohin arewacin Najeriya da amsar rahotanni daga jama'a. Har wa yau akan batun tattalin arzikin Najeriya, Nasirin ya zanta da Alhaji Isa Mafindi Yariman Muri, wanda kuma ya fara da bayanin yadda ma tattalin arzikin Najeriya ya faɗi. Tattalin arzikin Najeriya dole ne ya faɗa inda yake yau, ba don komi ba saboda mun dogara kasho kai akan abu guda shine mai. Yau kuma mai abu da yawa suka fada a kan mai na farko farashinsa ya faɗi a kasuwan duniya da ana sai da ganga ɗaya dola ɗari da arba'in ɗari da ashirin kai dai ya fi dola ɗari yau ya koma tsakanin dola talatin zuwa hamsin kaga faɗuwan ba karamar faɗuwa ba ce sannan kuma ga abin da ya faɗa a yankin da ake tonon mai wanda ake mai da shi a hannun bata gari da kuma wa'inda suka ce su masu gwagwarmaya suna farfasa bututu na shi man, bar, man, man, man da aka tona wanda ba a sarrafa ba suna lalata rijiyoyin gas da kuma gas da ake turawa inda ake sarrafawa zuwa samun lantarki kaga abu biyu din nan dole ne inda wannan abu ya faru to sai an sa hankali nesa an dubi yadda za a daidaita wannan abubuwan don haka duk inda wannan ya sami tattalin arziki na ƙasa ba najeriya kawai ba dole wannan tattalin arzikin ya raunana ka dubi jihohi 36 har da federal capital ya zama 37 mun dogara kawai akan lagos ta hanyar vat uh, rivers ta hanyar mai akwa ibom ta hanyar mai bayelsa ta hanyar mai delta ta hanya mai mun dogara kawai akan state biyar sauran state ɗin duk suna jira a sa musu nono a feeding bottle su sha ba wanda ke kawo wani abu ko fidda wani abu ko ta tattalin jihohinsu ma ba wai ta zuwa kasuwannin duniya don a samu kuɗin ƙasashen waje ba musamman diga hawan mai girma shugaban ƙasa buhari ya nuna cewa dole ne a faɗaɗa hanyoyin samun kuɗi ta noma idan ni na ce noma tun da ni manomi ne ba wai sara ƙasa a shuka masara a zo a girbe ta ba a'a idan na ce noma ina nufin sarrafa duk kayan da yake na noma diga rago akuya saniya kaza zabuwa a sarrafa su sannan a sarrafa hatsi daga dawa masara gero tamba acca duk a sarrafa zuwa shinkafa duk waina abubuwan babu wanda ba za mu iya turawa riɗi ba wanda ba za mu iya turawa ƙasan waje mu sami kuɗi fiye da wanda mai yake kawowa ba amma har yanzu muna kan magana ba mu wuce magana ba kuma wannan dole ne tattalin arzikinmu a banan nan ya zama yana tangal-tangal amma da ikon Allah tun da shugaban ƙasanmu soja ne general ne a bashi lokaci kaɗan Najeriya za ta juya ko tara taraba kaga irin duwatsun da mutanen senegal suke zuwa su tona ana kiransa bulu yau kuma kaduna an samo nickel zamfara an samo gold ba yankin ƙasar nan da babu wani abu da za a sarrafa abin da ya rage kawai hoɓɓasa za a yi ko da kuskure a rika yin wa'innan abubuwan lokacin da za a gera kuskure nan an riga an sami abin da za a sarrafa ƙasa da shi. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasikar shugaba Bala Tela Doma a can layin teloli da ke doma jihar Nasarawa, Najeriya. To. likita ya ce yana fama da ciwon asimi, asma. E, kuma yana amfani da maganin da likita ya bashi. To. To amma bayan kwana uku sai mura ya kama shi. Ya kuma kasa wato kansa kuma ya fara yi masa ƙaiƙayi duk da cewa baya barin suma a kansa. To ban sani ba daɗa ko bayan ya fara shan magani da kwana uku ne wa'annan abubuwan suka same shi ko kuma ya ne dai ina fatan ka dai fahimci tambayan ko? Eh na fahimta. To yadda ya ce ya so mu shan maganin shi wannan azma ɗin. To in dai ka mura ɗin ya so mu samun ƙaiƙayi wani lokaci a sa in dai farkon shan maganin kenan da aka bashi farkon sanya maganin kenan to kin san wani lokaci kowane lokaci mukan bayyana mukan yi bayani cewa waɗansu magunguna ba suka yadda da mu ba. To ba su karbi jikin shi ba ne. Bai karbi jikin shi ba. To wani lokaci magungunan in ka sha za ka jikinka na kaikayi ko wani abu na kaikayi. To wani lokaci in dai kawai da ka so ma shan magani ne wani ya so ma to maganin ne wani lokaci bai dace da jikinka ba. To me abin yi? Abin yi shine ka koma likita yanzu don kamar maganin asma akwai kala barkata yanzu nan kala kala. to akwai wanda ake ba in dai kamar ka soma jin wahalan numfashi ne akwai wanda za a ba ka rinka shaka akwai wadansu wanda ake bayarwa domin ya rage tsananin ciwon in ya zo so ya kamata ya koma wurin likita din ya ce to ga maganin da ka ba din nan da na so amfani da shi to sai na so jin kaikayi a kaina da ko ina saboda haka ina mm. fata a canza mini maganin nan to eh abin da zai yi kenan domin waɗannan wannan yana faruwa da yawa hajiya to ina fatan shi shugaba Bala tele din yana kusa kuma zai ji shawarar kai ko gun likitansa ko da yake wasiƙa da ya rubuto ta daɗe ka san da za su ɗan ji eh, gaskiya za su karu haka ne <laughs> to malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai yana yawaita yin fitsari wai akalla sau hudu a rana ko lokacin zafi ko lokacin sanyi to da farko likita in mutum yana fitsari sau hudu a rana ya yawa kenan a bai yawa ba ya danganta da kuma yadda yake shan ruwa in kana shan ruwa sosai yadda ya kamata fitsari su hudu a rana ai ba shi da yawa hajiya. <laughs> a to eh. don ya yi tambaya ne akan cewa wai wannan matsala ce ko akwai ba matsala ba ne. Inda yana shan ruwa yadda ya kamata fitsari su hudu a rana ai wannan ba matsala ba ne hajiya. A ni ma na tsorata ai da na ga tambayar tashi. <laughs> Eh wannan ba matsala ba ne hajiya. Sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen mai tsamiya Yusuf Taylor. To. A PRO. To na wata ko ƙungiyar Alheri Radio Club ne Ina fatan dai na faɗi daidai. To hajiya. Wai yana son da Allah ka mishi bayani me yake sa ciwon zafin cikin ƙashin mutum ta tsoka ko kuma da tsoka ne a jikin mutum ka fahimci tambayar ta eh, sa? na tsawon na fahimci abin da ke abin da ke tsammanin yake nufi ne don akwai ɗan lokaci za ka yi wani ciwon da ke maka tsanani kamar ya shiga cikin tsokan ko jikinka wato sai ka rika jin zafi za ka ji kamar kana jin zafi to eh. to me ke kawo haka to waɗansu alaka wannan wani lokaci a waɗansu irin jijiyoyi wanda ake kira kamar waɗansu jijiyoyi da suke shiga in dai wani abu ya samu jijiyoyin to wani lokaci wannan kan sa mutum rika jin zafi zafin ya shiga ya shiga ciki ciki ciki sosai to kuma wani lokaci in dai mutum wani abu ya sami ko jijiyoyin da ke ciki ciki din to abin da ke kawo wannan kenan to wani lokaci in ya faru wannan lokaci a ciki ko da ke ba za mu gani ba a gani in dai ka dubi wurin to lokaci a cikin cikin wannan naman din da yake akwai yan kumburi a ciki shi ke sa wurin ya rinka zafi yana zafi wani lokaci in kaman wuraren gaɓoɓi ne za ga mutum ma yana da wuya yake matsa gabobin jikinsa wani lokaci. Akwai abin yi? eh in dai wannan ya faru za a je akwai bincike za a iya bincikawa akwai waɗansu magunguna da ake iya bayarwa a gwada a gani yadda za su taimaka a saboda haka yadda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi sai ya yi bayani ko eh, in ya je gun likitan zai bayyana masa ya bayyana mashi sosai zai zai iya bashi maganin da zai rage tsananin sa sannan a ta bincike har a tabbatar me ke kawo wannan ciwon akwai likita na musamman da zai gani ko kowane likita zai iya kowane likita zai iya zuwa wurin likitan da kowane likita zai iya taimakon sa hajiya to Allah ya sa a dace amin amin hajiya to likita sai kuma wasiƙar Salibat Hassan na Ali ko na Alu ne a can unguwar oki kiyana jihar nasarawa to mutan nasarawa ina fatan ah, na faɗi unguwar nan <laughs> daidai <laughs> in kuma ban faɗi daidai ba a gafarce ne eh, to likita yana tambaya ne to wai shin bature turawa ko kuma turawa su ma suna kwalatai kamar yadda bakar fata suke yi ai ko duk ɗaya muke hajiya sai dai su bakake ne mu su farare ne mu bakake <laughs> bambancin kenan hajiya yawo to eh ya sake wata tambayar. To. Ya ce me ke sa cikin mutum ya rika murɗewa ne? To akwai abubuwa da ke sa cikin mutum murɗe wani lokaci in ka ci wani abu da bai dace da cikin gaba zai hmm. murɗe wani lokaci kuma akwai ko ko abinci ko ruwa ko na baka sha za ka cin yana irin kuka to duk waɗannan in dai murɗe da yawa kuma cikin ka ba ka jin daɗi sosai za ka iya zuwa a gwada ka akwai magungunan da ake bayarwa wanda zai rage tsananin ciwon rudewar cikin To. Eh, amma in dai mutum ya ci wani abu ya ga cikin shi ya rude to ya daina cin wannan abin ko in ya sha wani abu ya ga cikin shi ya rude ya daina sha. To likita game da tambayarsa ta farkon nan. To. To tunda ya yi tambayar bari mu kuma mu ƙara. To su ma turawa din suna yin kamar irin su sankaran kwalatai kamar bakake. eh duk ai duk sankara da muke da bakake ke dafa duk duk kowa na yi sai dai kin san wani lokaci irin ciwo wuka din nan akwai waɗansu waɗansu suke gado daga iyayensu ko daga kakanninsu eh, to akwai waɗansu irin sankaran domin yanayin da muke waɗansu sun fi yawa a wurin tura waɗansu yawa a wurin eh, amma duk muna da ciwon sankarar iri ɗaya ne sai dai wani lokaci tsanani ne kamar kin ga irin ciwon sankarar nono wani lokacin ya samu kamar bakaken mata da mutanen mu ya fi samun mu kafin mu manyanta kuma ya fi tsanani tura aka hmm. same su sun tsofe da yawa sosai to kuma eh sankarar abubuwan nan suna faruwa amma wannan wai duk wannan yanda halayen inda muke zaune ke kawo wannan To, eh. wato sai dai bambancin tsanani ko kuma yawan shekarun da zai kama mutum. Eh, yadda zai kama mutum eh hajiya. To, ina fatan wannan bayani ya gamsar. To shi kuma mai nasara nasarawa a can huntuwa. To. Yana so ya sani ne wai sanyi yana da illa ga lafiyar ɗan adam. Ban gane sanyi ko sanyin yanayi ko kuma sanyin kashi ko kuma sanyi ban gane da su amma ce eh, sanyi. Ikima sanyin yanayi ne hajiya. To. Sanyin yanayi. In yi tsanani ba shi da amfani ga ɗan adam. To. eh kamar kin san kamar lokacin winter a kasashen nan in ka fita sanyin domin zafin jikinka yakan ragu da yawa inda ma ka daɗe a waje zai zai wani illa da zai iya halakar da kai To likita ai to ba a sanyi irin na nan kamar a kasashen mu Najeriya. Eh ba a yi ba a yi a kasashen mu. To irin hunturu da ake nan akwai wanda ke illa ga jikin mutum? To kamar irin hunturu da muke ya kamata mutum ya dan kare ga dun akwai kura da yawa. Ƙuran nan in yana shiga idonka da cikin huhunka to yana illa domin waɗanda akwai kamar yashi kin sai da wani abubuwa kamar ƙanana da suke shiga iska. Eh. To wannan shakan shi da yawa ba shi da amfani. To. Eh, domin in an ka shaƙe shi da yawa ko kuma irin shakan shi da su hayaƙi su haɗe da ƙuran nan to shi ma ba shi da amfani da yawa. saboda haka sai dai kawai mutum ya yi yadda zai kara kanshi. Eh, kara kanshi yasa waɗansu wuraren ma ya tsanani mutane ya kamata sa irin abin da ke rufe hancin mutum da bakinsa yana numfashi. To kamar irin sananin irin kasashen nan kuma mai kamar irin sanyin nan din na irin eh. mai sanyi ana dusa kankara kankara na fitowa shi kuma wani irin illa yake wa ga jikin mutum. To shi wannan domin tsananin zai sa zafin jikin ɗan adam yakan tsaya wuri ɗaya ne. wato yanayin jikin mutum yanayin jikin mutum to in wannan sanyi yawa yakan rage wannan zafin jikin to in ya ta sauka da yawa to yana iya halaka mutum to to kuma bayan wannan kin san kaman kafan mutum da hannu in sanyi yawa domin in sanyi yawa jinin da ke zuwa kaman hannayen mutum da kafafun mutane yakan ragu da yawa to in ya ragu da yawa yana iya kashe ma waɗannan yatsotsin sai da an yanke su Wato kaman sanyin ya sa ya daskare kenan. Eh da ya daskare kenan eh. lillahi. So dole kin zama lokaci kaman nan karkikar lura waɗansu da suka kaman suka ɓace a irin snow din nan kankara ɗin nan eh. to in suka daɗe suna wani lokaci an ji je aka aka je aka gano su to eh. lokaci sai an yanke hanyo hanyo hannun su domin abin ya daskare. Ba yanda za a yi kuma a gyara. Ba yanda za a yi dole a yanke su. to Allah ya sauke ko da yake aka san mu kasashen mu ba a irin wannan sai ba irin wannan eh, sai <laughs> dan yayi <laughs> tambayan ne na ga ina ganin to bari mu ƙara tambaya mu ji ya eh, masani ya kamata a bude wa mutane kai <laughs> to to Allah ya sauke eh, amin amin to likita sai kuma wasikar Aliyu Usman Birnin Kebbi to ya ce tsakanin kifi da nama wanne ne ya fi lafiya ga jikin ɗan adam wannan ma ka taɓa ansa eh mun taɓa ansa eh kin san domin yadda muke cin nama da yawa kifi ya fi amfani to eh domin kin san naman da muke ci yawanci muna cin shi mai koyayyawa da abubuwan da ke ciki yawa to wannan da mai nan ya shiga cikin jinin mutum yana ka illa kamar da jijiyoyin da zuciyar mutum in yayi yawa ke in yayi yawa so da ga mutum ma zai ci kamar nama ya rinka ci da kima amma kibi zaka iya cin yanda kake so kana iya yin cin cin kifi kullum kenan eh za ka iya cin kifi kullum yana da amfani ba zai maka illa ba eh ba zai maka wani illa ba eh to amma kuma kan ma sauraron mu su ji su zaci ko nama bai da amfani wani ah, irin nama da amfani amma in za ka ci nama din a rage cin mai ko kada a rinka cin nama mai ko da yawa hajiya sai so cin ko ba gata bane eh, ba gata bane kaman ka je ka je ka je a baka tozon sa ka ta cin ah, to wannan ba shi da amfani hajiya to Allah ya sauke <laughs> amin amin to likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rare da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr lada jimmai allice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya babu mai hoji da ke in ke la'ira uwarki To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. safiru wata mota ta banke mutane suna tafiya da kafa a dandalin times square ta kashe wata mace 'yar shekaru goma sha takwas jiya alhamis a birnin new york 'yan sanda sun bayyana matukin motar ba amurke dan shekaru 26 da suna richard rogers wanda aka sha kamawa sabili da tuki a buge waɗansu mutane 22 kuma sun ji rauni bisa ga cewar ma'aikatar kashe gobara ta birnin new york hudu daga cikinsu suna cikin wani mawuyacin hali sai dai ana kyautata zaton babu wanda zai rasa ransa a cikinsu bisa ga cewar kwamishinan ma'aikatar kashe gobara ta birnin new york daniel giro yayin wata ganawa da manema labarai shugaban amurka donald trump ya bayyana jiya alhamis inda ya fita karara ya musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi lamba ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa ya kuma nemi sanin fa'idar mai bincika wato mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaka tsakanin ofishin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 da rasha da nufin yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar. ya amsa wa wani dan jarida cewa a'a a'a tambaya ta gaba da ya tambaye shi ko ya buƙaci daraktan hukumar fbi na lokacin james comey ya dakatar da binciken da ake gudanarwa kan mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa michael flynn da aka sallama ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gayyaci jakadan kasar turkiya bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban kasar recep tayyip erdogan suka lakaɗawa masu zanga-zanga duka a kofar ofishin jakadancin turkiya farkon wannan makon wani jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce jakadan sadiq kilik ya gana da mataimakin sakataren ma'aikatar thomas shannon jiya laraba kwana ɗaya bayan tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin na turkiya jirgin saman yakin kungiyar kawance da amurka ke jagoranta ya kaiwa dakarun da ke goyon bayan siriya hari da ke ci gaba da keta yarjejeniyar daina tashin hankali a wani yankin da aka keɓe kusa da wani sansanin soji inda ake horar da mayakan siriya to madala masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero diodone wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau john nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan salamu alaikum